66 za mu tashi Allah ya ba mu dacewa malam bismillah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir akan yadda makidar yahudu da nasara take a cikin addini da jayayya da kawowa rudani don kar addini ya ci gaba da hanyoyin da za su kawo tukunkulewar addini to ɗabi'a ce ta yahudu da nasara Allah ya ce ma na ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya saboda yahudawa da nasarawa kowa yana jayayya yana cewa annabi ibrahim nasari saboda haka sai Allah ya ce a annabi ibrahim bai zamo ba yahude ba annabi ibrahim kuma ba ba nasare ba ne walakin kana hanifan musulima sai dai shi mai karkata ne daga barin dukkan addinai gaba ɗaya sai addini tsayayye addinin musulunci musulman shi annabi ibrahim musulmi ne muwahidan mai ta allah annabi ibrahim abin da yake kansa kalmar la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai allah saboda haka wa ma minan minal na Allah yace annabi Ibrahim bai zama yana daga cikin mushrikai ba na'am inna bi ibrahima sake bayyanawa ya ce inna aular nasi lalle mutanen da suka fi dacewa bi ibrahima da annabi ibrahima su yi gadara su nuna cewa akan addinin suke lallabi na uhu su ne waɗanda suka bi shi waɗanda suka bi shi a lokacin rayuwarsa to wayannan su suna tare da annabi ibrahim ai fi zamanihi a lokacin azamaninsa wa hazan nabiyu daga nan wanda zai ce shi ma zai ga yana tare da annabi ibrahim ɗari bisa ɗari ba jayayya wa hazan nabiyu da wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam limuwafaqatihi lahu fi akasar shar'i fi akasar shar'i saboda dacewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim akan mafi yawa daga ainihin shari'ar da Allah ya saukar daga sama abinda annabi ibrahim yake kansa sai kaga annabi muhammad a kansa yake abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake kansa sai kaga haka yake a littafin annabi ibrahim na amanu daga nan kuma sai wanda suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ma suna tare da annabi Ibrahim suna kan addinin annabi Ibrahim ba su canza ba hiya ummatu ita ce al'ummarsa al'ummar annabi din wa humul lazina yanbaghi lahum an yaqulu nahnu ala dinihi su ne suka fi dacewa su ce lallai mu muna kan addinin annabi ibrahim La'antun ba ku ba yahudu la'antum ba ku ba nasara nasarawa da yahudawa ba akan addinin annabi ibrahim suke ba wallahu waliyul mu'mini Allah shine majibancin al'amarin masu imani Allah ka jibanci al'amarin na'am min ahalil kitabi wayan yankin jama'a daga cikin ahalil kitabi sun yi burin lauyi dulluna kun ina ma za su iya batar da ku wa ma yi dulluna illa an fi sahu ba za su iya ɓadda kowa ba sai kansu duk mai nufin bari in ɓaddawa ne shi kan aida ba ɓacaccen ne to wanan da kake nufin ɓadda shi allah ya shirya da shi ba sai wanda yake nufin ɓatarwa ya zanna a ɓata shi kadai saboda haka allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma yi dulluna illa an fi sahu ba za su ɓatar da kowa ba sai kansu li'alla ismu idlalahum alaihim domin zunubin wasu yana nan a kansu walmu'minuna la yudiquna fihi kuma su mu'minai ba za su bi yahudi da nasara ba a kayan hanyar batarwa wa ma yashkuruna sai dai kuma yahuda da nasara ba sa iya sanin haka Allah in ya kare mutum ba wanda ya sai batar da shi to Allah ya sa annabi Ibrahim yana nan akan hanyar tauhidi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa suna nan akan hanyar tauhidi saboda haka yahuda ba su iya bada mu ba Allah ka tsare mu sai Allah ya ce ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun aka sake kiran ahlul kitab ya'yan annabi yaqub banin isra'ila ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi yahudu da nasara lima takfuruna bi ayatin lahi dan me kuke kafircewa ayoyin Allah na alqur'ani me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah li'anna du'a eh, da'awatukum lil eh, abana lil mu'minina bihi eh, wato domin kiranku da kuke da akiran ku da ake da alkur'ani don ku zo ku imani da shi ne wa antum tashhaduna alhalin kuna sanin cewa abin da yake cikin alkur'anin nan gaskiya ne duk abin da ya saba wa alkur'ani shi ake cewa ƙarya shi ake cewa bata shi ake cewa rikici cikin addini alhalin kuna sanin haka ai ta'lamuna bi annaha haqqun min Allah kuna sanin ayoyin Allah gaskiya ne daga wajen Allah suke to me yasa kuke kawowa rikici da maganganunku da basu dace da alkur'ani ba dan me kuke kawowa misali da bayanan da basu dace da alkur'ani ko ku dora shi a cikin alkur'ani Allah yana wa yahudu da nasara kashe ni to sai yahudu da nasara ne suke yin haka kawai duk wanda yayi haka a yanzu to ayan nan tana magana da shi kar a rika kawo wala talbisul haqqa bil batili wa takdhibul haqqa wa antum ta'lamun kar ku hada ƙarya da gaskiya ku ce za ku gauraya ku tafi tare da su alhalin kuna boye gaskiya kuna boye gaskiya alhalin kun san cewa gaskiya ce abo a bayyana ƙarya to kar ku yi haka wannan hali ne na yahudi kuma hali ne na duk wanda ya siffanci da irin wannan koda a zamanin nan namu na yanzu ba abin da ya dace da kowa Abin da ka karanta alkur'ani ka fassare shi kamar yadda yake ka nuna wa mutane ga abinda Allah yake ne shiriyar mutum ɗaya tal ya hudu wani ka da kake da shi a duniya amma in mutum ɗaya tal ya bata kuma ranar tashin alkiyama bana inda yake kanka kai da ka batar da shi da za ka san abin da ya zama haka da baka batar da kowa ba saboda haka annabi in zai fita daga gidansa zai tafiya yana ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla ya Allah ina neman tsari a gare ka kan na batarkar abdani aw aw azilla aw udilla kan na zamar da wani daga kan gaskiya kar wani ya zamar da ni daga kan gaskiyar da nake kanta aw azlama aw yuzlima aw uzlima ko ne zalunci ko a zalunce ni ya Allah ka sa kan na zalunci kowa kar kowa ya zalunce ni har in je in dawo au a jihala au yi jihala alayya ko ni ne wata magana ta jahilci ko ne wani aiki na jahilci Allah ka tsare ni fita da ne daga gidan nan nawa har na je dawo ban yi aikin jahilci ba kar kuma ni ai mun aikin jahilci annabi wannan addu'ar annabi ita yake duk lokacin da zai fita daga gidan Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw azilla aw udilla aw أظلم aw udilla aw أجهل aw يجهل alayya. sai Allah maɗaukaci ya ce ya ahalar hmm. kitabi ya ku yahudu da nasara lima talbisu lal haqqa bil batili don me kuke gauraya ƙarya da gaskiya wata muna alhaka ku rika ɓoyewa gaskiya ɗin wa an tunta alamuna alhalin kuna sanin gaskiyan nan gaskiya ce ita ce wanda ta dace a nuna wa mutane ita ce wanda ta dace a kira mutane a kanta suna ɓoyewa siffofin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin alƙur'ani in mabiyansu suka gano abin a cikin injila ko suka gano a attaura sai su ce a ku ƙetare wannan da ba haka ake wa alkur'ani a najeriya ba haka ake wa alkur'ani da a najeriya in aka zo ayat tauhidi sai ce tsallaka linzami ya fi ƙarfin bakin kaza allakwa kuwa kaga yahudu ba haka suke a zamanin su in suka ga ayat da za a gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne sai su ce tsallake ta to kuma a Najeriya ya ga ji za ta kore shirka gaba ɗaya a dawo tauhidi ya ce kai limami ya dalil zami ya fi karfin bakin ka a tsallaka za ka kawo rikici saboda ƙila liman ne kuma matarsa tana bori. in kai bayani akan bori babu kyau a kato asirin matan liman ƙila ta kulle-kullen laya sai ka karanto a cikin mafatihul majid annabi ya ce duk wanda ya daura laya mushriki ne kuma kila matar matar malam akwai a kitsanta akwai laya a ciki kai ba da kizala ta zo tana karanta shirkan nan dalla dalla akan akan akwai ba wallahi sai a mutu ba a gane ta ba sai ka ga ah, to qur'ani ne wannan yanzu ya la'aya ce ba wanda ya daura mushriki ne ah to annabi ya ce a daura wa aka saukar alqur'ani ba annabi ba ya taba cewa an rubuta lalabisa fi badanihi ila yawmi yub'asun asha za ta yi maganin ciwon ciki bai taba faɗa ba kuma an yi an yi ciwon ciki a zamanin annabi ko ba yi ba wani yana ciwon ciki yace cikin sa ciwo yake sai wani sahabi yace zo mu je gidana da suka je gidansa sai ya dauko zuma ya bashi ya sha aka jiwa Yace cikin naka ya daina cewa yace mun hun daina yau ya ka masa zuwa ya lasa aka raɗi jiwawa Yace ya cikin naka ya kai yana ciwo Yace cikin cikinka ya yi ƙarya annabi ya yi gaskiya ya annabi zai ce zuba tana maganin ciwon ciki ne ta baka kana sha ka ce bai warke ba ƙarya kake sai yace wallahi na ɗinta nake ji ba warkewa ne ba <laughs> ka gani so da haka annabi in ya faɗi magana gaskiya ce ko mun duhun kanka in Allah ya yarda ko baka gane a lokacin ba zuwa gaba sai ka gane wannan abin shine gaskiya saboda haka ake kiran mu mu zo mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nuna wa mutane shirka shirka ce kar mutun ya yadda yayi ta babu aikin da yake raba mutun da shiga aljanna banda shirka duk wani aikin zunubi Allah in ya so sai ya kankare ma ya yafe mashi ka shiga aljanna amma in mutun ya mutu yana shirka wallahi babu gafara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara isman aziman wata ayar kuma tace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan du a sura daya haka ne a suratul nisa'i ko a suratul nisa'i duk aka kawo wayannan ayoyi can kuma ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah to haƙiƙa Allah ya haramta masa shiga aljanna masa wuta a wace sura a suratul ma'ida a suratul an'am a suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida ka gani to saboda haka ya jama'a babu wani laifi da yake hana shiga aljanna gaba ɗaya har abada sai shirka duk wani laifi da mutum yake Allah in yaso zai iya gafarta masa shi ya shigar da shi aljanna ko kuma a kai shi wuta ya yi kurkukun zaman gidan wuta gwargwadon laifinsa a wanke shi a kogin nan da ake ce masa ba alhaya a kai shi aljanna duk tana iya yiwa amma wanda ya mutu yana shirka babu shi babu aljanna saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka yake gaya mana wannan cikin alkur'ani don kowa ya mai da hankali ya san menene shirka ya nisance ta kar ya aikata ta domin kar ya fada cikin zurfin da ba zai iya fitowa ba na'am wa qala ta'ifatu wa qala qa'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi wayansu yankin jama'a daga ahli alkitabi suka ce wato suka gaya wa sashin su aminu billazi unzila ala da amanu ku yi imani da alqur'anin nan da aka saukar wa al'ummar annabi ku yi imani da abin nan da aka saukar wa wa'anda suka yi imani su waye? me abin da aka saukar alqur'ani awul islam ko kuma musulunci to ku yi imani da qur'ani ko ku yi imani da musulunci amma mu yanzu ba sai wata haka ya yahudawa suke gaya wa mabiyansu wajahan har ku ce kun yi imani da alkur'ani da safe wa kafuru akirahu ku kafirce wa alkur'anin da yamma wato a fara aikin addini da kai komai da komai ran dan samu yan shekaru kinaya ce ta cewa a akiran abin akirahu din karshen ili ma'ana ko da shekara ashirin aka da kai ana aikin addini daga baya sai kawa karka koma wani abin da ba addini ba ya kamar addini to shi ne suna cewa ku imani da alkur'ani a farkon al'amari can wani lokaci sai ku dena yarji ula tana yuwa waɗanda suka yi imani da alkur'anin su ma sa daina imani da shi kamar yadda kuma kun fara kuka daina wato wata yaudara ce bari mu fara a rika tafiya tare da ni daga baya sai in daina ai zan samu waɗanda su ma za su daina yan uwana to kaga wannan halaka ce mai aikin addini so ake ya ci gaba da yi har iya rayuwarsa wanda aka ce mai koyi da shi shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ba Allah cewa ya ce abina wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ka ci gaba da bautar ubangijinka har mutuwa ta same ka ba cewa aka ce in kai kamar shekara talatin ko arba'in ka daina ba a'a har mutuwa ta same ka kawai saboda haka sai Allah ya ce wala ne.

imani illa liman tabi addinakum sai ga waɗanda suka bi addinin yahuda ne suke wada kar ku yadda da kowa sai bai yahude dan uwan ku dan haka yahudi shi bai yadda da kowa ba yahudi kuma baya kafa wa balle lema a zo a ji manufarsa ba sa aziz su da suke ba ruwan su ba sa wa illa liman tabi addinakum sai dai wanda ya bi addinin ku kawai shine naku Kullum ya muhammad sai Allah ya ce da annabi muhammad ya gaya musu innal huda hudallahi ai shiriya ta Allah ce shiriya ita ce shiriyar Allah duk shiriyar da ba ta Allah ba bata ce kun ka ce da su innal huda lalle shiriya hudallahi ita ce shiriyar Allah allazi huwa dinul allazi huwa alislam wanda wannan shiriyar ita ce musulunci wa ma adahu zalalun duk abinda ba musulunci ba bata ne an yi wuta a haɗin misila maƙutitun kuna ganin ba wanda za a kawo wa falala ta Allah misalin irin wacce aka kawo muku suna ganin ba ɗan baiwa wanda aka daraja aka girmama aka masa abin a falalar da ba iyaka sai su su ne a kan gaba su suka fi kowa haka hudu suke zaton kansu auyu jukun inda rabbikum ko kuma sirkayin jayayya da ku a wajen ubangijinku yau malkiyamata ranar tashin alkiyama li'annakun auzaha dinan akan cewa ku ne kuka fi addini bayyananne kul innal fadala biyadillahi Allah ya ce to duk wannan burace burace ne na yahudu ka ce musu shiri falala dai ta Allah ce a hannun Allah take yuqtihi man yasha'u Allah yana bada wannan falala ga wanda ya so famin aina lakum bi annahu la yu'ta ahadun misla ma utitum to ta ina ku yahudu kuka samu cewa ba a baiwa wani falala misalin wacce aka baku ba ta ina kuka samu ta wani hali kuka gane haka wallahu wasi'un ali Allah dai yalwaci ne kuma masani ne game da abin da bayinsa suke ciki na tafiya akan gaskiya ko tafiya akan karkata wanda za a ce mutum ya bar hanyar Allah muna roƙon Allah Allah ka taimake mu tafiyar da za mu yi cikin dare tafiyar da za mu yi cikin ini duk abin da za mu yi a inda muke ya zamo muna nan akan ka'idan nan da Allah ya ajiye ta cikin Alƙur'ani. Allah kai mana baiwa da haka Allah karka zamar da mu, Allah karka mu kabar mu da dabarar mu saboda haka shirya shirya ta Allah ce Allah ka shiryar da mu yaktasu bi rahmatihi man yasha yaktasu bi من man والله ya الفضل العظيم يختص yana keɓance ga wanda ya so ya bashi ya baiwa wanda ya so abin da ya so ya bashi wallahu dhul azim Allah shi ne ma'abucin falala Allah shi ne mai falala falalar kuma da take mai girma wanda ba wanda zai iya fifita kai ɗaukaka ka kamar yadda Allah zai ɗaukaka ka ko akwai babu duk wanda ya ɗauka kaka, har ka zama mai daraja to waye ya ba shi damar haka Allah ashe ɗaukakar gaba ɗaya ta Allah ce saboda haka Allah shi yake ɗaukakawa falala gaba ɗaya ta sace kuma shi ne ma'abucin falala mai girma sai Allah ya ce ومن أهل من إن تأمنه بإنقاره يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا إلا alkiyanatu fi dini ha alhirsu alalbari ha'inci a addini duk wanda kaga ya fada cikin ha'inci to asalin abin wato kwadayin tara dukiya da shugabanci a duniya wa hubbin duniya da san duniya din wa zukurfiha da adanta wa hubbil mali wa duniya sababul kiyanati yusabbibul kiyanata yace kuma san duniya san dukiya da san duniya yana sababantar da ha'inci a cikin dukiya wal akhlaqu zalima kuma yana sababantar da mummunar ɗabi'a ta abin zargi wa taqaddama al bayanu fi na cikin dini kuma labari abin bayani ya gabata na ha'incin da wayansu suke a cikin addini wa ya'ati bayanin kiyanati fil amwali min al yahudi a nan kuma bayani zai zo a kan ha'incin yahudawa a kan dukiya shi ma ya ci cikin abin da zai zo din nan faƙala sai Allah maɗaukaki ya ce wa min ahalin kitabi daga cikin yahudu da nasara man in amar hudu in ɗare akwai wanda in ka amince masa da miliyan ɗari ka bashi bashin miliyan ɗari to zai dawo maka da wannan ko kwabo ba zai ciwon kai ba sai ya dawo ma da kuɗin yadda ka bashi wa min hum daga cikinsu kuma shi ne aka ce yi addihi ilaika ko zai zo maka da wannan kudin li'amanatihi saboda amanarsa kamar wa ka abdullahi bin salam abinan kamar abdullahi bin salam wa auda'ahu rajulun alfa mi'at alfa wa mi'atai uqiyati wani mutum ya baiwa abdullahi bin salam ajiyar kudi wato dubu biyu da dari biyu. ukiya biyu ya bashi ajiya zaban ta zinare ha ilaihi da ya dawo ya ce ina kuɗin nan da na baka ajiya ya je ya ɗauko kuɗin yadda suke cif ko kwabo ba a taba ba ya ce ga kudinka saboda haka Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi man in ta'amalu bi ɗari." akwai wanda in ka amince masa da dukiya malala gashin tinki, in ji yara ne ka zai dawa maka da wannan kudin wa hum daga cikin su kuma man in ta'amanhu bi dinare akwai wanda in ka amince masa da dinari ɗaya tal la yu'addihi ilayka ba zai dawa maka da wannan dinare ɗayan ba illa ma dumta alai illa ma sai in ka tsaya akan sa yau ka tambaye shi gobe ka tambaye shi zai ga kai wannan fa ya bari in biya shi na huta amma inda lami lafiya ne ba zai biya ka ba sai in ya ga ka fara tundurowa za ka je wajen yan sanda ka yi karansa za ka kai shi kotu alkali ya tsare shi za ka rika ci masa zarafi a cikin mutane kana nuna ya ƙi biyan kuɗinka to saboda waɗannan tsoron wannan irin walaƙancin sai ya ɗauko kuɗin ya biya kama don allah allah maɗaukaki ya ce zalika abin da ya sa haka bi annahum qalu don saboda su sun ce laisa alaina fil ummiyina sabilu babu wata hanya da za a azabtar da mu a lahira don mun ci kayan ummiyawa don mun ci kayan larabawa ba wani asu hisabi da za a yi mana a lahira ummiyawa ne to ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba mu ci dukiyarsu ba abinda za a yi mana a lahira laisa alaina lafin ummiyi na sabilu ba wata hanyar kama mu da za a yi a tsakaninmu da ummiyawa babu komai wa ya ƙulu na alallahi kaziba suna faɗan ƙarya su danganta ta ga Allah wahum ya alamuna alhalin suna sanin annahum kazibu na su maƙaryata ne ai ya ƙulu na zalika an jahalin ai lam ya ƙulu zalika an jahalin ba sun faɗi wannan kalma a jahilci ba ne a'a da iliminsu suna faɗa da ilimi ne ya eh, azirun an nabi sallallahu alaihi wasallam suna kawo hanzarinsu a wajen annabira da amincin Allah tabbata a gare shi dan sun cuci annabi ma ta dukiya dan sun cuci al'ummar annabi ta dukiya sahabban annabi dan su dan sun cuce su babu komai suna ganin ba wani abin da za a yi kawai dan saboda su kwadaitar da mabiyansu a ci gaba da cutar da annabi da sa Allah madaukaki ya ce suna faɗan wannan magana ba sun san ba gaskiya ba ce kuma suna danganta ta ga Allah sai Allah ya Bala alaihim fiye Sabilun, Allah ya ce, "Ina, ai akwai hanyar kama su a wannan, duk wanda ka ci dukiyarsa baka biya shi ba a lahira sai an tambaye ka ko da waye, waye, ko ɗan’uwanka ne, sai dai in ɗanka ne kai ka aike shi. amma ne ba dukiyar ɗanka ba ko kuma uwa ce ta ci dukiyar ‘ya'yanta wannan duba a tambayar a kowa a lahira ba za a tambayi uba don ya ci dukiyar ɗansa ba ba za a tambayi uwa don ta ci dukiyar ɗanta ba amma za a tambayi mata in ta ci dukiyar mijinta za a tambayi miji in ya ci dukiyar matarsa za a tambayi ɗa in ya ci dukiyar babansa amma ba za a tambayi baba don ya ci dukiyar ɗansa ba za a yanke hannun ɗa in ya sa ci dukiyar babansa musulunci ya yadda a yanke mara hannu saboda haka dukiyar ta ɗace eh, eh, kuma ta uba ce amma dukiyar uba ta uba ce ba ta ɗa ba ce kun gane abinda nake nufi in mutum yana da ƴaƴa dukiyarsu gaba ɗaya ta sace in ya karɓa ya kashe ba hisabi a layira. amma su gaba ɗayansu kowane ɗaya ne ci dukiyar babansa ba sanin uban sai an tambaye shi a lahira sai ya biya an gane sai Allah ya ce innal ladina yashtaruna wa aymanihim thamanan qalila man aufa bi ahdihi wattaqa madalla duk wanda ya cika alƙawarin da yawa Allah ya cika alkawarin da yawa mutane wattaqallaha yaji tsoron Allah bi tarkil kiyanati wajen kin yin ha'inci ba dama a dora shi a kayin dukiya a yi ha'inci wal ma'asi kuma ya bar saban Allah wa amila da'ati yayi aiki da bin Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah Allah yana san masu tsara dokokinsa Allah maɗaukaci yace ce innan labina innal shitaru na bi ah, a lalle waɗanda suke sayar da alkawarin Allah sun yi alkawari da Allah za su faɗi gaskiya da take cikin attaura za su faɗi gaskiyar da take cikin injila za su bayyana gaskiyar da take cikin alkur'ani ba za su ji tsoron faɗan gaskiya don saboda mulkin masu mulki ba ba za su ji tsoron faɗan gaskiya don saboda dukiyar masu dukiya ba ba za su ji tsoron faɗan gaskiya don walaƙancin yan iskan gari ba duk abin da zai same su ya same su za su bayyana gaskiya ba sa sai da alkawarin Allah da 'yan kuɗi kaɗan kula'ika laka laka lahun da fil akira duk wanda suka sai da duk abin alkawarin Allah kuwa wa aimanihim sabalan kalilan da irin karan tsansu da dukiya dan ta dukiyar duniya yar kaɗan saboda dukiyar duniya saboda samun amfanin duniya yasa mutum ya kauce wa gaskiya ulaika la kala lahum fil akhirah wayannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai magana da su ba gadaban alaihim saboda yana fushi da su wala yuzai wala yanzuru ilaihim kuma ba zai dube su da rahama ba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wala yuzakkihim kuma ba zai rage musu wani zunubi ya wanke su ya tsarkakar da su daga wannan zunubin ba duk zunubin da suka yi a duniya sai an tada su a kansa walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira saboda me saboda kan faɗan gaskiya a duniya wani yana tsoron kar ya faɗi gaskiya a ji ta yi zafi a hana shi abin da ake nufin za a bashi saboda haka sai dan boye ta dan saboda ko san wa'azi zai sa a ce a wala ai da Allah ne ka san ko ba malamin da baya wa'azi komai a ce ha ba malama na kai malamin Allah ne kana ai kwado ne ka ci dan kowa <laughs> in ya ga biya ana ya unguwa ba zai magana ba in ya ga alkhairi ba zai ce ayi ba shi ba zai halin alkhairi ba ba zai sa sharri ba amma ba zai hana sharrin ba kuma sai a ce a ah, malama wani kwado ne ba ci ba kowa ina ya hu mishi ya irin wannan malamin duk malamin da zai ga gaskiya bai faɗa ba ai ɗan banza ne ba mutumin arziki ba ne na cacce ne so yake mutane su zanna a kan fata ba wanda zai karkata daga dattin laifi har sai in yana karatu yana shauraren karatu daga nan zai gane kuskure ya gyara daga inda ya gyara ko inda baki ne a wurin Allah ya dawo mai haske saboda ya bar mummunan aiki wannan shi ne amfanin malami wannan kuma shi ne wato baiwar da Allah ya yi wa mutane rahamar da Allah ya yi wa mutane ya yi ƙasa masu gaya musu gaskiya a cikin su duk jama'ar da tarsa mai gaya mata gaskiya ta lalace Allah ka taimake mu Na'ama. wa inna minhum la farid daga cikin yahudu da nasara wa inna min ahlil kitabi kai ah, wa inna minhum ne wa inna minhum daga cikin yahudu da nasara la fariqan akwai wasu yankin jama'a a cikin su akwai wasu yankin jama'a a cikin su yalwuna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da harshen su game da wallafar littafi sai su ɗago wani abu sai su ce wannan abin daga Allah yake alhalin su suka rubuta abin da hannunsu kan lalle gane yahudu akwai sauƙi kamar yanzu salatul fati kaga cewa suka ce a rubuce ta zo daga wajen Allah daga sama a takardar haske mala'ika jibril ya zo da ita aka danka wa amadu tijjani amadu tijjani ya zama annabi ko bai zama annabi ba to cewar annabi muhammadu katibin Nabi'ina ya tabbata ko an warware an warware saboda haka salatin fatihi kariya ce kuma sai aka ce to johara kuma ta fita daraja Salatin fatihi nan an ce daga sama ta zo a rubuce daga wajen Allah jawharatul Kamali kuma umar rubuti ya rubuta ta sai aka ce to amma ba a karanta jawharatul kamali akan kujerar nan da nake ba a karanta ta akan benci ba a karanta ta akan gado ba a karanta ta akan jaki ba a karanta ta akan doki ba a karanta ta akan alfadari ba a karanta ta akan raƙumi ba a karanta ta akan komai ko a jirgin sama ko jirgin ruwa sai kana zanna akan shimfiɗa don haka nan ji ba ake kewaye kyalle a zanna a nan ne inda tafi dace a ka'idarsu ba amma annabi yana karanta ƙur'ani akan raƙumi ko baya karantawa annabi yana karanta qur'ani akan doki annabi yana karanta alqur'ani akan alfadari a lokacin tafiya kaga kenan jawharatul kamal ta fi qur'ani ko bata fi ba ta fi suke maka nuni wa inna minhum lalle daga cikin su la fariqan akwai yankin jama'a yalwuna alsinatahum bil kitabi suna wallafan littafi da harshen su sun mai ƙulu litasabuhu min alkitabi za ka yi tsammanin wannan maganganun da ka gani a rubuce kamar suna littafin Allah allazi an zalafullahu wanda Allah maɗaukaki ya saukar da shi wa huwa min alkitabi alhalin wannan abin baya cikin littafi wa yaquluna huwa min indillahi za su rika cewa wannan addu'ar daga Allah take wa ma huwa min indillahi alhadin ba daga Allah take ba yanzu ga azumi muke yi zan iya daukan alqur'ani irin tsaye da shi akan billahi allazi la ilaha illa huwa salatul fati ba daga Allah take ba a yan dariƙa ko wanda zai iya daukan alqur'ani ya rantsa ya ce daga Allah take to in ko ya rantsa za a samu wannan qur'ani zai ce a cikin <laughs> tabbas ne kawai wa yaquluna ala allahi kadhiba wa hum ya'lamun suna faɗan ƙarya su danganta ta ga Allah alhalin sun san maganar ƙarya ce ƙarya ce ba gaskiya ce. saboda haka Allah muna roƙonka ka ganar da mu gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ƙarya ce ka ba mu ikon gudunta ko da mafi yawa sun taru a kanta sai Allah ya ce ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول Allah ya ce ma kana li basharin an yi utiyahullahu kitaba baya kamata ga wani mutum Allah ya bashi littafi wal hukuma ya bashi hukumci shine alfahamu lishari'ati ya bashi fahimtar shari'ar Allah din wannan buwata sannan ya bashi annabci sun mai kula lin nasu kunu ibadalli bayan ya gama wayannan baiwa da Allah bayan wannan baiwa da Allah ya masa ya nike a cikin mutane ya ce ya ku mutane ku zamo bayina ni ne ubangijinku ba a samun wanda zai haka sun mai kula linnasu kunu ibadalli sannan ya ce wa mutane ku zamo bayina min dunin lahi koma bayan Allah ya ce a bauta masa abar Allah ba za a samu ba walakin kunu rabbaniyina sai dai zai ce ku rika ku zamo masu reno ai ulama'a ku zamo malamai amilina masu aiki da abin da suka sani mufradahu mansubun wannan na hau, wato sai dai ya ce ku zamo masu rero kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma haka ya fara ya ce kunu yi na bisigarin ilimin kabala kibarihim ku zamo masu renon mutane da ƙananan ilimi kamun manyan ilimi ka fara wa mutane daga alifin ba'u har su zamo sun san kalma sun zamo sun san jimla har su zamo za su iya galin abu a cikin littafi su karanta to daga nan ake farowa ai kun ga alkur'ani ba daga qul a'udhu bi rabbin nas ya fara ba ya faro daga fatiha ne sai suratul baqara ba daga can sai ya faro yayin nan kasa ba to amma a makarantunmu ba kula a ƙudu biramin nasu muke fara karantarwa ba saboda su ne gajerun sura za su fi sauƙi wajen yara su riƙe kafin a ce an riƙe suratul baƙara ai an riƙe da yawa har wajen yi sabbihu lillahi daga kula a ƙudu biramin nasu ba har wajen yi sabbihu za a kai wajen ƙudu biyar kaga kuma nan sun muka hu mubashara wajen karatun sallah to wannan hikima ce qur'ani ko ina ba gebe duta inda ka karanta shi kai daidai saboda haka Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina ku zama masu renon mutane wajen ilmantar da su ma kuntum tuallimuna alkitaba game da abin da kuke sani na littafi wa ma kuntum tadarsuna da abin da kuke karantar da mutane kun san da ilimi kuna karantar da mutane kun san ilimi kuna karantar da mutane to haka ake so al'umma ta zama akwai masu karantarwa akwai masu koyon karatu akwai masu karantarwa akwai masu koyon karatu kun san abin da zai faru ga wannan al'ummar har abada ba za a rasa maluma ba ko za a rasa ba za a rasa maluma ba har abada amma in al'umma ta zanna ba masu karantarwa ba masu koya iya wa'anda suka iya in sun mutu saura suwa saura wayan ba su yi ba ilimi dabara ne na ɗaya kawai sai ka zo a yi darasu a gabanka zai iya yi wa alaramma ya mutu ɗansa da yi karatu ba a ce to yau kwana arba'in da mutuwar alaramma ina ɗansa zaidu ai zaidu sai ka zo ka yi wa mutane darasu zaidun nan kuma da baya zuwa makaranta za a sa allo ɗin ya nuna gyara to saboda haka ilimi ba a gadansa wanda ya yi shi kawai shi ne da shi Allah ka taimake mu da koyon ilimi daga malumanmu Allah ka taimake mu da sauƙaƙar da wato girman kai mu tsaya mu ƙasƙantar da kai ko jikanka ne ya san abu tsaya ka koya a wurinsa iya dabarar ɗan adam kenan iya basirar ɗan adam kenan iya wato tsirar ɗan adam daga masifa kenan Allah ka ba mu cewa. yanzu yau da karanta a cikin hudu annabi yana cewa in mutum ya tashi da daddare ya yi alwala ya sallar nafila a biyu sai ya gama tasa ta tashi ba ya kokari ya tashe ta ita ba ta a biyu idan ta ki tashi ya ɗebo ruwa a kofi ya ɗan yayyafa mata a fuska idan ita ce ta tashi sai sallar nafila a biyu shi bai tashi ba ta tashe shi in ya ki tashi ta ɗebo ruwa a kofi ta ɗan yayyafa masa a fuska shi ma ya tashi ya raka'a biyun dan me dan mata ta zamo tana cikin alkhairi mijinta ma yana cikin alkhairi in an je aljanna in an je shiga aljanna tana nuna maka famil ɗinta interest famil nata kai ma kana nuna maka naka sai ku shiga kafada da kafada kun yi wa Allah da'a a duniya Allah ya karbi da'ar kun je za ku shiga aljanna tare to amma ai akwai ciwo akwai fargaba da za a nuna maka ita lokacin da za a jefa ta a wuta ko da kai aljanna za je kana je ka ji ba dadi to haka kuma in ita ce aka nuna ta akan gadan daraja za a meka ta aljanna kai kuma ga sarka da mala'iku za ka je wuta za ta ji zafi ko ba za ta ji ba za ka ji begenta ko ba za ka ji ba za ka ji kuma wallahi ɗayan haka sai ta faru in dai mutane ba su tsaya sun yi wa Allah da'a ko dai Allah ya ji ƙayin matar ya kai ta aljanna shi ya je wuta ko kuma ya kai shi wuta ai ya kai shi aljanna ita ta je wuta ko kuma in Allah ya musu rahama gaba ɗayan su je aljanna ko kuma in taɓe wasu ta yi yawa gaba ɗayan su je wuta gaba ɗayan bisa wannan abu hudu ne ko ma dai duk sun yi su je aljanna ko ɗaya je ɗaya bai je ba ko kuma eh, dubiyin gaba ɗaya su je aljanna ko kuma duk gaba ɗaya biyun su je wuta dole a samu haka dole ne a samu haka eh sai ba wanda ya je to zalla rafi shikenan a ce matarsa ta haye tana aljanna shi yana to zalla rafi ko kuma matarsa tana abin eh, shi ya shige aljanna shi ita matarsa tana to zalla rafi ko da yake an ce a to zalla arafi mazaje ne wa min al arafi rijal wa a al arafi rijal akan akwai wasu mazaje ba a ce akwai mata a ciki ba amma Allah shi ya sani sai hu akwai mata su ma ko ku a maza za a tara amma dai annabi ya ce mutanen to zalla rafi dai su ne wanda aka zo awul lada akan keli aka samu da lada da alhaki girman su daya alhakinsa dubu hamsin ne ladansa ba dubu hamsin ne hamsin ta kada hamsin hamsin ba ta ja hamsin ba to rashin rinjayen zunubi ya hana zuwa wuta rashin rinjayen lada ya hana zuwa aljanna an zo kunnan doki to sai a je a tozon larafi za a je tozon larafi a huta ana ganowa aljanna ana ganowa wuta ana fargaba karfa a ce can gidan za a tura mu wutar can ana kwaɗayin kwadayin ina ma wannan aljanna za a ba mu za a tura mu Allah ne hikima ana san zalla a rafi ana wannan fargabar kuma Allah ya san inda zai kai kowa lam yadkhulu hawan yadmu'una ko ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayinta, suna Allah ka kai mu can karka kai mu can Allah yi ka sabu na cikin yan aljanna Allah ya ce wala ya'muru rabbukum an تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيامركم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون wanda aka ce ka dogara da shi ya kai bawan Allah mai hankali da Allah aka ce ka dogara saboda haka baya kamata ka ga kamai da al'amarinka zuwa ga wani halitta daga cikin halittun Allah don girmansa da kake gani ka rika ganin kamar zai iya maka maganin wata musibar duniya ko ta lahira ko zai iya yi maka wani taimako a rayuwar duniya ko ta lahira baya yiwuwa don haka Allah maɗaukaki ya ce wala ya amurakun Allah baya umartar ku an tattashi bil mala'ikata ku riki mala'iku da bauta wannan biyina ko ku riki annabawa da bauta kar ku rike su arbaban iyayen gida kamar takazatin abin eh, eh, sabi'a kamar yadda sabi'awa suka riki almala'ikatu mala'iku akwai su mutane sabi'awa su bautar mala'iku suke yi kun san hikimarsu suka ce in ana bauta wa mala'iku in suka yarda da kai da wuri za su kai ka wurin Allah ya kai ka aljanna saboda su mala'ikun nan ƴaƴan Allah ne <laughs> su da bara su kenan suna bautawa mala'iku wa mala'iku ƴaƴan Allah ne to in suka yarda da kai da wuri za su kai ka wurin Allah sai Allah ya kai ka aljanna ba wa bata lokaci abuna wal Yahudi da yahudawa uzairan su kuma sai riƙe annabi uzair cewa Allah ne annabi uzair ba Allah bane amma ya yi wani abin mamaki ne wanda ya wuce tunanin hankali da suka ce kai wannan allah ne ɓoye mana yake da suka ce allah ne shi annabi zai awul habar ko kuma manya-manyan malaman yahudi wanda sara isa haka nan nasarawa ba a ce su riƙe annabi isa ba <coughs> awul ruhban ko kuma su manya-manyan fada ko manya-manyan fasto su ne iyayen gida waɗanda za a nemi albarka a wurinsu waɗanda za a nemi ceto a wajensu wanda za a nemi gafarar zunubi a wajensu Allah bai yarda da ai haka ba Allah ya ce a ya amurkun bil kubri Allah ya umarce ku da kafirci menene kafircin Rukon annabi a matsayin ubangiji kafirci Rukon mala'ika a matsayin ubangiji kafirci ne rukon abin nan manyan malamai a matsayin Allah kafirci ne don haka Allah ya ce a ya amurkun bil kubur ba da iza antin musulmin? Allah ya umarce ku da kafirci bayan kun zama musulmi ya ce ku riƙi wani mutum ku nemi alfarmar komai a wajensa Allah ɗin ya yi muku haka Allah ba zai haka na'am wai za ka zalla وَإِذْ أنزل ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم قال قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يتشهد النبي واذكرك يا مسكين akazallahu misaqan nabiyina lokacin da Allah ya rike alƙawarin annabawa Allah ya riƙe alkawari tsakaninsa da annabawa su isar da saƙonsa zuwa ga al'ummarsu su kira su zuwa ga abin da zai zama musu alkairi a duniya da lahira su karanta musu abin da zai zama musu sharri ne a duniya da lahira don su nisanci abin ala akarar abin um, wato lama a tetukun min lama a min kitabin hmm? da gaba da abin da lokacin da zo muku da abin da zo muku da shi na littafi wa hikimatin da abin da yake na hikima a cikin littafin sun maja'akum rasulun sannan manzo ya zo muku da an ba ku littafin al taura da injila daga baya manzo ya zo muku ya zo muku da alqur'ani musaddiqan limama aku musaddiqun limama aku me gaskata abin da yake hannunku na al taura da injila dinnan domin ƙura'ani ya gaskata attaura ya gaskata injila shi ne allah mai girma ɗaukaka ya ce nuna bihi don ku imani da wannan annabin walatan sura'e eh? latukunin bihi don ku imani da wannan annabin walatan surannahu kuma don ku taimake shi ku imani da shi ku taimaka masa wajen tafiya daga addinin allah mun yi muku wannan mun ɗauki alkawari a wajenku da wannan ƙala akarartum ƙala akarartum wa akantum ala kuma ziri. shin kun tabbatar da wannan kun karɓi wannan alkawari nawa da na yi da ku kun yarda da shi kun riƙe shi da kyau ƙalu na suka ce babu shakka mun tabbatar da wannan kuma mun riƙa ala fa shahadu sai Allah ya ce to ku shaida in ji annabi ala anfusikum akawunan wa atba'ikum bizalika da duk waɗanda suka bi ku game da wannan wa ana ma'akum mina shahidina kuma ni ma mai shaidawa ne tare da ku a kayin cewa alqur'ani ya zo ya gaskata abin da yake hannunku kun yadda da wancan littafin da yake hannunku sannan kuma kun yadda da alkur'ani kun yadda da annabawan da suka zo da waɗancan littattafa sannan kun yadda da ni da na zo da alkur'ani zan zamo mai shaida ni ma a kan ومن تولى Famanta walla wanda ya juya baya ba da zalika bayan rufan wannan alkawari ya warware alkawarin fa ulaika humul fasiquna wayannan sune fasikai alqarijuna anil imani masu fita daga cikin imani a adan abin wato sun fita daga cikin imani tun suka warware alkawarin Allah saboda haka muna roƙon Allah abinda muka gani a cikin wannan littafi na alkur'ani da ka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi na umarni muka gane umarnin to Allah muna roƙonka ka ƙarfafa mu da bin wannan umarnin mu aikata abinda kuma muka gani hari ne a cikin wannan littafi muka gane hali, to ubangiji ka ƙarfafa mu da nesatar wannan abin da ka hana Allah muna roƙonka ka raba mu da zalunci Allah ka hana mu zalunci Allah ka raba mu da ha'inci Allah ka hana mu yin ha'inci Allah ka taimake mu da dukkan alƙawari. Allah ka taimake mu da rikon gaskiya Allah ka taimake mu da bada amana ba kamar yadda waɗancan suke cewa dukiyar wanda suka ci babu komai a kansa a lahira ba yahudu da nasara to kar mu zamo haka kuma a cikin ɗariƙar sufanci akwai wannan ƙa'idar ina zuwa malam gambo akwai ka'idar in kana ɗariƙar shehuwa ne ka ci bashin kowa karka biya ba abinda za a yi shehu zai biya ba a lahira ƙwarai da gaske akwai a rubuce ina karanta wannan mala yakub jama'ara ya ce mala karim abubuwan da kake faɗa ka kamun su a rubuce na kai masa ya ce wallahi ban taɓa gani ba duk da bincike na akan ɗariƙa na ce to wallahi ni kuma Allah ya taimake ni da littattafan da nake ganowa abubuwa na sufai akwai wani littafi talbis iblis shi ma an kaje ka za ka ga aƙidu sun fi ɗari biyar Allah aƙidu daban-daban daban wannan aƙida ce wannan aƙida ce wannan aƙida ce za ka samu a cikin talbis iblis akwai littafin da suka ce in dai kai kana ɗariƙa ci bashin kowa karka biya karka fargabar komai idan mutuwa ta same ka baka biya ba shehu zai biya ba <laughs> kan shehu ya duk tsiya a duniya zai ganta a layura Allah ya sauke Allah ka taimake mu ba mu da wani shehu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mun yadda ba zai kuskure ba baya kuskure Allah ya kare shi ba asumi ne duk abin da ya da shi gaskiya ne Allah ya ce raditu bi rabbi raditu bi abdi fi kulli ma yuballigu anni na yadda da bawana duk abin da ya muku da shi daga waje na ne to duk abin da Allah ya karantar gaskiya ne mun yadda amma shehu zai iya yin kariya saboda haka Allah ka taimake mu mu gane ƙarya mu guje ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na malan gaba me kake bala jawhara eh eh lafazin ta da na iya da jawhara da salatul fati tun ba a shani ba na iya muna zama akan gargarin makarantar kofar abin unguwarmu ana yin zikirin juma'a to anan ne na iya salatin fatihi na iya jawhara amma na manta jawhara amma daga ciki sun kulle ne kawai wanda ba fassara sa ma zai yi wahala dan na taba jin an tambayi shehu aka ce shehu don Allah muna so ka fassara mana jawhara ya ce ai wata ramadanan ma gaba ɗaya ba za ta ɗauke mu fassara ta ba yau <laughs> ya ɗauke ya ana cewa Allahu wa salli wa sallim ala ainihin rahmatir rabbani yace gama da gaskiya na manta amma tana nan a rubuce yanzu haka a wuni ina da ita akwai wanda ya zamka ta bargaza da ciki daga cikin mukaddamai a kumo lokacin ina haya islam a gombe yan ɗariƙar suka baje suka bar ɗariƙa suka ce sun fasa wannan maganar ƙarya ce duk su da su rike da gaske amma yanzu sun saki yace aka suka ta ɗebowa littattafansu suna babba mu ya ni ma yanzu ganawa ina daga cikin wanda suka bari kai ma bari in baka to suna littafin nasa yana nan a wurina da ka'idar shiga ɗariƙar tijjaniya da ka'idar ga yadda za a yi da ka'idar komai da komai da a darajar salatul fati da lokacin yinta da darajar jawharatul kamadi da lokacin yinta da kuma irin girman ladan da darajar da zaka taka in ka karanta su to duk akwai yana da sunan malamin malam gidado malamin sunansa malam gidado mutumin kuma ne muka zanna da shi aya islam a gombe ya bani wannan kuma a ba a sayarwa ba a sayarwa amma akwai hakikatu sufiya fi dau'il kitabi wa sunna littafi ne dan karami haka bai fi girman ishmawi ba wannan littafin ya tara abubuwa da yawa da ana samun sa sai in ce a yi bincike amma sai da yawa a zin kasa a kungiyar jama'atin zalatul bidiya wa iqamatus sunna anan a kasuwa ba za ka same shi sunan littafin haqiqatus sufiya fi dawil kitabi was sunna hakikar sufanci a ƙarƙashin alƙur'ani da hadisi ya matsayin ƙur'ani ya matsayin sufanci ya matsayin sunnar annabi ya matsayin sufanci aka ware ga yadda wannan yake ga yadda wannan yake yi wa annabi salatu wa to ubangiji Allah ya tona asirin wanda ya saci waya wanda aka sata mata wayar kuma Allah ya sa ba ta zamo abin ƙarshen aikinta a wajensa ba Allah ya sa ya same ta a ta alhaji zamara ai an sace ta anan masallaci amma da Allah ya sa aikinta bai ƙare a wajensa ba ai an samo ta to in dai irin wannan manyan wayoyin ne muna fatan Allah ya bada hikima da za a gano wanda ya sato ta ya ba ya ce mutum sai da abin da wani ya tara shi yake so ya ɗauka ya ji daɗi ina zai ji daɗi mutane ba su san su suke sai a wasu kansu talauci ba ha inci talauci yake gadarwa ha'inci talauci yake gadarwa shi wanda ya sha wahala ya sha wahala ya sai abinsa ya zo ya ajiye kai ka zo ka dauka ka sha wahala ba kana murna za ka amfana da wannan abin wallahi sai Allah ya hana ka barci ma wata sai ka kasa yi saboda wannan abin kai ta tunani a kansa ko don tsananin son ko don tsananin damuwar mai yasa ya zama mallakar ka ta hanyar da ba halar ba in Allah ya sa kana da rabo sai ka kasa barci saboda wannan abin saboda haka Allah ya bayyana ta shi kuma wanda ya yi sata Allah ya sa ya daina Don mu fatan mu Allah ya shirya da kowa ya zama mutumin kwarai ba su muke Allah ya la'anci kowa ya koma kan juji ba Allah ubangiji ka shirya da bayinka Allah ubangiji ka shirya da bayinka sai mu yi wa annabi salati bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya allah muna cikin watan ka mai alfarma ya allah muna cikin watan ka na gafara ya allah muna cikin watan ka na yafiyar zunubi allah ka gafarta mana allah ka yafe mana mu. <coughs> Allah ka ji an kan mu. Allah ka baiwa mu lafiya Allah muna ka mu da muke da lafiya Allah ka tsara mana lafiya Allah ka inganta ta Allah ka sa lafiyar ta amfanar da mu ta amfanar da addinin musulunci ya Allah duk abin da ka bamu Allah ka sa akwai rabon musulunci a cikinsa in lafiya ka bamu Allah ya sa akwai rabon musulunci mu taimaki musulunci da ita in dukiya ka bamu Allah ka sa akwai rabon musulunci a ciki mu taimaki addinin musulunci da ita in ilimi ka bamu Allah ka sa akwai rabon musulunci mu taimaki addinin musulunci da shi in karfi ka bamu duk abin da ka bamu ya Allah hatta yan yara ƙananan nan da ka bamu ya Allah Allah ya sa daga cikin su akwai wanda za su zo su daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko bayan mutuwarmu? mu Allah ka sa akwai wanda za su zo su daga wannan littafi na Allah su karanta wa bayin Allah a fahimta a yi aiki Allah ya sa ko bayan mutuwar mu da rabo a cikin waɗannan 'yan yara da za su yi wannan aiki yan yara kananan nan Allah ya muku albarka matasa Allah ya muku albarka dattawa Allah ya mana albarka warijawa Allah ya kowa albarka Allah ya sa rayuwar mu ta gaba ribar ta tafi ta baya Allah ya sa alkhairin rayuwar mu a gaba tafi alkhairin baya Allah ubangiji ka ninka mana alkhairi Allah ubangiji ka zannar da kasar mu Najeriya lafiya Allah muna roƙonka yan kasuwar mu asarar da ka dora musu Allah ka mayar musu da alkhairi mai rokonta Allah ka ninka musu Allah ubangiji ka ganar da su laifinsu su gyara Allah ya sa su zama masu kyakkyawar manufa cikin kasuwancinsu Allah ya sa ka rika mummunar manufa cikin kasuwancinsu Allah ka sanya musu tausayi cikin kasuwancinsu Allah ka sanya musu albarka in sun zama masu tausayi ya rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina qiyamati innaka la ya Allah waɗanda aka zabe su a matsayin mulki bangaren jiha ne ko karamar hukuma ko ƙasa, Allah ka san ɗaiɗaikunsu Allah ka dora su akan daidai Allah ka dora su akan daidai Allah ka hada su cutar mu Allah ka taimake su da taimaka mana Allah ka taimake mu da Allah ka taimake su da tausaya mana in sun tausaya mana ya ubangiji ka kai su matsayi na yabo da kake kaiwa waɗanda ka baiwa shugabanci suka yi adalci Allah ka taimake su in sun yi adalci Allah ka taimake su in sun yi gaskiya Allah ka taimake su in sun rike amana Allah ka taimake su su gama mulkin lafiya muna musu addu'ar alkhairi alkhairi suna mana Allah ka sakar ma yayi zama addu'ar sharri muke musu dan sun cuce mu Allah karka bar su su cuce mu Allah ka taimake su da samun damar su taimaka mana rabbana afrika alaina wata wa tawaffana muslimin